عليه وسلم يتخولهم, يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عبد الوائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السامة علينا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن عنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا آه. الإمام البخاري رحمه الله تعالى سوى باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأن بابي زي من بياني Eh, yanda annabi tsira da aminta Allah su tabbata gare shi ya kasance ya takawwaruhum bil maw'idha yana sanya masa wasu ranaku na koyon ilimi wato idan yayi yau sai ya bada wasu kwanaki sannan sai ya kare ne ya takawwal ba kullun kullun ba gane ko ma'ana yana dan bada farat wasu lokuta wa'azi haka wal ilmi da koyar da ilimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba kullun yake wa'azi kuma yake koyarwa ba yana ba da lokuta wanda mutane suna hutawa kai la yansiru ta yanda ba za su guje ba idan ka ce kullun zaka zo ka dinga yin wa'azi kullun kana koyarwa to zaka ga lalle mutane ah, za su dinga guduwa idan wannan yau ya zo gobe za ka ga ba zai zo ba to saboda haka baya cikin fikihu na malami ya kasance shi dare da rana kawai koyarwa wannan baya cikin fikihu na da'awa ana son malami ya kasance ya dinga ba da tazara na wajen koyarwa da yake ko nasihan da yake ba kullum kullum ba shi zai sa yayin da ya zo yana koyarwa kaga mutane suna shauki na wannan karatun amma idan kullum ne zaka ka ga sun gaji da wannan karatun da yake ah, koya musu الإمام البخاري yake cewa qala haddathana Muhammad bin Yusuf shine al-Firyazi yana ɗaya daga cikin jigan ah, malaman al-Imam Bukhari qala yake cewa سفيان Sufyan wannan Sufyan shine Sufyan sauri ah, ya ba mu labari qala yake cewa anil a'mash a'mash wannan ah, wanda yake shi oh, Sufyan sauri dan Kufa ne haka shi ma wannan dan Kufa ne wannan a'mash suleiman bin Mihran yana ɗaya daga cikin mutane waɗanda suke da abin nan sosai tsanani wajen koyarwa har ake rawaitowa wata ran yayi baƙi haka da ya baƙi suka mai sallama suka zo wurin shi fa suna so su ƙaru da shi wajen ilimi ya koyar da su a'amashi yana fitowa da ya ga su ya kalle su su ya ce in ba don mutanen da suke cikin gidana adawansu da nike yi ya fi adawar ku ba da ban fito zuwa gare ku ba kun gane ka wato mutanen da yake cikin gida suke cikin gida yana adawa da su sosai baya son su to da ɗaliban nan suka zo ta ‘yan badin waɗancan ɗaliban adawansu su da nike bai kai a ya fi kinku ba afuwan ya fi kinku ba da ban fito wurin ku ba ina fata an gane wannan duk daga cikin abubuwan da ake rawaitowa ne saboda sa labari ne za ta iya yiwa ya inganta kuma za ta iya yiwa da inganta ba don gaba zan ba ku labarin abin da ya faru tsakaninsa da matansa shi ma insha Allah ana bi wa'il an karɓo daga Abu Wa'il shine Shaqiq ibn Salama al shi ma dan kofa ne an ibn mas'ud an karbo daga abdullah ibn mas'ud babban sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala yake cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah subhanahu a gare shi ya kasance ya takawwaluna bil maw'izati fil ayyam wato yana sanya mana wasu ranaku a sati domin koyar da mu a ranuka gabaki daya yana zaben wasu ranuka sai ya dinga mana karatu yana koyar da mu karahatar sa'amati alaina saboda yana tsoron mugaji as-sa'ama ita ce al-malal al-malal wa ta'ab yana tsoron mugaji shi yasa ba kullun yake koyar da mu ba wannan wa kenan Abdullah ibn Mas'ud kenan bari mu hada hadisan guda biyu sun yi bayani akan su قال جاءت وحدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار يا با ملاباري الإمام البخاري كينا wanda shi dan basra ne kala yake cewa haddathana yahya ibn sa'id yahya ibn sa'id ya ba mu labari shi ma dan basra ne kala yake cewa haddathana shu'ba shu'ba ibn al-hajjaj ya ba mu labari shi ma kamar yadda ka sani dan basra ne kala yake cewa haddathani abu tayyah abu tayyah shine yazid ibnu humayd shi ma dan basra ne عن أنس دقى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن كرؤورك عن النبي يا كرؤورك عن النبي إرادة أمين الله سبحانه قريش قال يكي تيوى يسيروا عند صوت قام متاني kada ku zamana masu tausasa ma mutane ta bangaren mu'amala ta bangaren koyarwa ta bangaren nasiha ta bangaren zamantakewa baya dacewa mutum ya dinga daukan sauki a rayuwarsa kuma yana sauƙaƙa ma mutane inna hadha din yusrun wa lan yashadda hadha din illa ghalabahu wala tu'assiru kada <clears throat> ku kasance masu tsanani kuma aka ɗabi'a annabi ya kasance ya kasance mutum ne mai sosai ah, wa bashiru ku dinga bishara wala Nasiru kada ku dinga koran mutane ya kasance kai kullun wa'azinki kawai akan wutan jahannama wutan jahannama kaga wannan baya cikin fiqhu da'wa baya cikin fiqhu na me na koyarwa yau idan kai mutane eh, wa'azi ka ba su tsoro ka ba su tsoro da wutan jahannama shiga wutan jahannama gobe kuma idan ka zo sai ka masu wa'azi akan me akan aljanna yau idan ka masu wa'azi akan zalunci da sata gobe sai ka zo ka masu wa'azi kuma akan falalan neman kuɗi ina fata an gane to haka zaka dinga amma idan kullum ke koyarwa kawai kaza kaza kana wa'azi akan zalunci akan sata akan wutan jahannama to za ga mutane suna me suna cewa wani bai da wa'azi sai dai akan mi akan wutan jahannama ko akan mutuwa to ba za su dinga shauƙin koyon wannan ilimi da kake koyar da su ba ina fata ana tare da ni to wannan duka yana nuna ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mutum ne wanda yake mai hikima sosai wajen da'awa shi yasa Allah yake cewa walau kunta fazzan ghalidal qalbi lam faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr anan idan muka lura sanar da hadisin farko mun samu a'mash a'mash bil munasaba yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shahara da tadlisi at-tadlis sai dai malamai ma'abuta ilimin hadisi suke cewa tadlisin a'mash ba wai kamar sauran tadlisin gama garin ah, mutane bane ko sauran irin ruwat bane saboda shi amash ire-iren tadlisun za ku ga suna yi domin neman uluwu sanadi ba wai da neman ɓoye aibi ba ko makamancin haka na malami ina fata an gane amma fa'ida suka ce a nan a ka'ida na malami mai tajlis ku dinga rubutawa da wanda muka ce yana tadlisi da ire-iren su Muhammad ibn Ishaq da sauransu mai littafin Maghazi so ire-iren waɗannan duk inda kuka ga a sun zo da hadisi sai wanda suka karba wurinsa da an ana kamar anan anil amash an me an abi wa'il to a ka'ida idan an ana ta zo kamar yadda muka yi kwanaki bayani ana an da kala ana daukan su ana itibarin ittisalus sanad amma idan ya kasance rawi mun san sa yana da tadlisi ya zo da an'ana to sai mun yi bincike akan lalle ya ji hadisin nan wajen wannan malamin ko bai ji ba ina fata ana tare da ni sai suka ce to al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala a cikin musnad nasa ya fidda wannan hadisin amma da ya fidda shi daga A'mash shi A'mash ya karbe shi daga Abu Wa'il da haddathana kun ga kuma haddathana da sami'ina da akhbarana da amma'ana waɗannan siyak ɗin guda hudu su fi da littisar ina fata ana tare da ni to saboda ka an an da aka samu a nan daga Amash suleiman bin mihran to an samu ta hadisi siga wadda suke kore ko kwanto akan kan shin ya ji wannan hadisin daga abu wa'il ko bai ji ba ina fata ana tare da ni hadisi na gaba yassiru wala tu'assiru malamai ma'abuta ilimi suka ce wannan yana ɗaya daga cikin hadisin da ake cewa yake ishara zuwa ga jawami'ul kalimi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah ya tabbata an bashi me jawami'ul kalim idan muka ce jawami'ul kalim abin da yake nuna yake nufi shine manzo Allah zai yi magana a kalma ɗaya katal amma wanda inda yanzu wani zai magana a can zai fasara wannan maganar sai ya rubuta littafi mai mujalladi ɗaya ko mujalladi biyu a kan kalma ɗaya na annabi haka a nan <clears throat> kalmomi hudu ya faɗa amma ya gami addini ga baki ɗaya shi ya sa malamai suka ce wannan hadithin bashiru wala asiru wa bashiru wala tunaffiru ayar da ta zo cikin suratul tauba tana ƙara fasara wannan ah, hadisi da Allah yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim a wata qira'a bil mu'minina raufur rahim haqiqa manzon ku zo muku min anfusikum daga gare ku a wata riwaya shaza min anfusikum ina fata ana tare da ni min anfusikum wato annabin ku zo muku wanda yake shine tsada ne a taujihin wannan Allahu akbar a taujihin wannan qira'a sai kasance daga nafis nafis abu wanda yake mai daraja mai tsada sosai kuma kira'atu shaza malamai ma'abuta ilimi sun ce baya halasta a dinga karanta su wajen sallah amma yana halasta a dinga amfani da su wajen fasara alkur'ani idan ba su ci karo da qira'a mutawatira ba ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ga wanda ya karanta sahihul bukhari can karshen sa a kitabut tafsir za ka ga al'imamul bukhari ya kawo wasu a kira'atu shaza kuma ya fasara ayoyi da su ina fata an gane hatta wannan wa a aradna an nuhlika ƙaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha qira'atu shaza wanda al bukhari ya kawo ta a cikin cikin kitabut tafsir ina fata wazi saboda kira qira'atu shadha yana halasta a fasara alqur'ani da su inda ba su cikaro da hadisin annabi ba ko kuma aya to shi yasa a wannan ayan manzo ya zo muku wanda yake daga gare ku ko kuma mai tsada azizun alaihi ma anittum abin da ya kasance mai tsanani ne a gare ku to wannan abin yana girmama wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wato baya so ya kasance an samu wani abu wanda yake mai tsanani ga al'ummansa shi yasa ya ce inna hadha din Yusur, wa lan yushadda hadha din illa ghalabahu kuma yake cewa yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru ina fata an gane manzo Allah ya kasance a hadisi ya tabbata ba a bashi zaɓin ababe guda biyu face ya karɓi sarahuma wanda ya fi shi ne sauki saboda haka azizun alaihi ma anitum sannan harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim wanda yake mai kwaɗayi ne a gare ku ku aikata ababe masu kyawun samun lada sannan ya kasance mutum ne mai rahama bil raufun mai tausayi ga muminai sannan rahimin kuma mai sadar da rahama ne zuwa ga bayansa ina fata wadu wannan shine bayanan da malamai suke karkashin wannan hadisi na makaranta الخطاب من جعل لأهل العلم أياما معلومة حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن رسول عن أبي وائل قال كان عبد الله من الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أني أكره أن أملككم وإني وإني أتخولكم بالموئلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا آه طيب الإمام البخاري رحمه الله تعالى يكي تيوى باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة wannan babi yana mana bayani ga wanda ya sanya ma ɗalibai ma'abuta ilimi wasu ranaku waɗanda suke sanannu ba kullum da kullum ba kamar yadda muke wannan majalisi za mu ga misali a kwana biyu to babu laifi ka sanya majalisi kwana biyu kwana uku ko kwana hudu amma dai kasance a kwana shida kwana biyar kwana bakwai a sati to wannan zai iya sanya ma a ɗalibai su himman su su samu sa'ama wato gajiyawa karatun ma da suke yi ba sai kasance ba za su iya mai ba muraji'ansa kuma karatu idan babu muraji'a za ka iya shekara hamsin kana koyon karatu amma baka zama malami ba idan babu muraji'a eh, fa'idan koyon karatu idan hadisi ɗaya na annabi ka je da sharhin sa je ka yi muraji'an sa da ƙara karanta sharhin sa to za ka ga wannan hadisin ya zama ma ya zauna a kanka duk inda ka tashi za ka koyar da shi ko wani matsala ta zo wadda take da alaka da shi za ka ga ka tuna shi ina fata wazi amma ai ta ebowa yi ta ebowa babu muraja'a to wannan haƙiƙa akwai mushkila a ciki ake cewa wanda ya sanya ma ma'abuta ilimi wato ɗaliban ilimi ayyaman ma'alumatan wasu ranaku sanannu kala yake cewa haddasa Usman ibn Abi Shaybata Usman ibn Abi Shayba ya ba mu labari dan Kufa ne kala yake cewa haddasa Jarir shine ibn Abdul Hamid al-Kufi dan Kufa an Mansur daga Mansur shima dan Kufa ne an Abi Wa'il Abi Wa'il a wanda muka yi bayanin sadazan shaqiq a ibn salama wanda yake shi ma dan kufa ne kamar yadda muke bayani kala yake cewa kana abdullah abdullah da ne abdullah ibn mas'udi kun ga idan muka lura shi ya roito mana wancan hadisin kana nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil maw'idati fil ayyam karahat as-sa'ama sa'amati alaina to shi ne wannan abdullah ibn mas'ud ya kasance yadhkiru nasa wato yana koyar da mutane fi kulli khamisin a kowane rana alhamis kun ga wannan yake nuna mana abdullahi bin mas'ud ya yi aiki da hadisin da ya yi ne ha ya yi aiki da hadisin da ya ya ruwaito ba ya karantar ba an gane wacce hadisa an shi yarwaito ruwaito mana kuma yi aiki da shi ya sanya mu mutane ranar alhamis yake koyar da su faqala lahu rajulun sai wani mutum ya ce masa ya ba abdurrahman ya ce abu abdurrahman kunyar ke ne kuma ya tabbata hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunayen da Allah ya fi so suka fi soyuwa a gare shi sunaye shine abdalla da abdurrahman abdalla da abdurrahman wannan nake janyo hankalinku ga wanda Allah ya azabta shi da ɗa lalle ya kokari ya sanya masa abdurrahman ko abdalla saboda su sunayen nan su ne wanda Allah ya fi son su hadisi ne ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam maimakon ka je ka sanya wani suna na zamani na yan fim na mawaka wanda saboda suyan suna tashe kuma ibn al-qayyim a tuhfatul maulud yake cewa lalle suna yana da tasiri ma'anan suna yana da tasiri ga wanda aka sanya masa sunan abin ban mamaki wani da ya ji ronaldo dan kwallo cewa din ya zama famous a duniya ta san sai ya sanya ma sunan sa wannan suna ko ya ji wasila yar fim ko ya ji wata eh, eh, eh, misali yan fim na wannan zamanin a ce ya ji sunan wata wai rahama sai ya sanya ma yarsa rahama shi ba wai ma da tunanin wannan ma'anan ba saboda mai wannan yan fim ɗin haka wannan ya zubi billah ibn al-qayyim al-jawziya cikin tuhfatul maulud yake cewa ana son a sanya ma danka suna mai daraja na annabi ko na sahabi wanda yake mai ma'ana mai kyau saboda da niyyar ya tasirantu da wannan sunan kuma ma'abota ilimi suka ce lalle idan aka samu mutum suna mai kyau wannan kyawun yana tasirantuwa ga rayuwarsa misali a ce sunansa mai taimakon addini kika kuma sunan ya bi shi yana taimako addini ina fata wazi to kuma sunayen da Allah ya fi so ai kaga sai ka sanya ko dinka neman yardan ubangiji kuma baka san hikiman da Allah ya sa ya fi son waɗannan sunayen ba sai abu abdurrahman wato abdullahi ibn mas'ud sai yake cewa ah, da aka ce qala lahu ya aba abdurrahman ya kai abu abdurrahman lawadit mun so a ce an naka kartana kulle yomi kullum ka dinga yi mana wa'azi kun ga wannan mutumin yana da hamasa sosai wajen me wajen karatu yana son karatu sosai kala sai yake cewa amma inni innahu yamna'uni min zalika abin da yake hana ni ko ya hana ni in sunya muku dukkan ranaku kullum mu dinga zuba karatu anni atrahu an umillakum ni ina tsoron in in gajiyar da ku wa inni atakhawwalukum bil maw'izati lalle dai ni ina sanya maku wasu rana na karatu in bar wasu rana ku domin ku huta kama kana annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi tsira da aminta Allah tabbata a gare shi ya kasance ya takawwaluna biha yake sanya musu wasu ranaku wato ba kullum ba makhanata sa'amati alaina tsoron kada mu gajiya mu gajiya kada mu gaji ina fata ana tare da ni saboda haka wannan hadisin da bayanin da muka yi a waɗancan hadisan duka abu ɗaya suke koyarwa to saboda yanayin lokaci wasu hadisan idan muka kasance mun ɗanyi bayanin su muka zo makamantansu za mu iya tsakaita bayani saboda girman littafin amma a nan malamai suka ce tana da ma'ana guda biyu in ma dai kasance a lilistifam amma wato ala ala innahu yamna'uni ku saurara ala abin da yake hana ni shine kaza kaza kaza kaza magana na biyu na malamai suka ce amma anan tana nufin haqqan wato imma dai lil istifham ko kuma tana nufin me wato haqqan amma innahu yamna'uni yani haqqan innahu yamna'uni lalle abin da yake hana ni <coughs> ba ku dukkan ranakun mu dinga karatu ina tsoron in yi me in sanya muku gajiya na'am karanta wannan yake nuna mana cewa ana son idan mutum ya koyi ilimi ya dinga kokarin aiki da shi kun ga abdullahi ibn mas'ud yana jin wannan hadithin shi ma ya zo ya aiki da shi ya sanya rana ɗaya kacal yake ne yake koyar da mutane na karanta babu da حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله آه، طيب الإمام البخاري رحمه الله تعالى آه، يكتي سوى باب من يرد الله به خيرا آه، يفقهه في الدين وأن بابي ينا من بياني wanda Allah subhanahu wata'ala ya so shi da alkhairi sai ya fahimtar da shi a ilimin addini mun riga mun yi tsokaci a kansa muka yi bayanin cewa wannan hadisi na wane ne na mu'awiya da shi Allah ya kawo a wajen hadisin wato wanda Allah ya so shi da alkhairi a nan duniya alkhairi na dukkan alkhairai shi yasa ya zo da nakira kamar yadda muka yi bayani dukkan wani alkhairi inda Allah ya so mutum da shi sai ga ya fahimtar da shi a ilimi na addini qala al-imam al-bukhari yake cewa haddathana sa'id ibn ufair sa'id ibn ufair ya ba mu ya ba mu labari wato al-basri dan basra قال يكي ibn حدثنا shi ma شيما basra ya ba mu labari عن yunus yunus ibn يزيد shi kuma ya mutu a misra ne al'aili an ibn shihab wane ne ibn shihab az-zuhri muhammad bin muslim bin shihab az-zuhri al-madani dan madina kala yake cewa qala humayd ibn abdul abdurrahman humayd madina ya bamu mu labari yake cewa sami'tu muawiyatan sami'tu muawiyatan khatiban naji muawiya yana hudu ya yaqulu yana cewa سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء النبي تيرا دا أميس الله سبتا قريش يقول هنا تيوا من يريد الله به خيرا بقوان دا الله يسوشد الخير يفقه في الدين زي سند دشي زي فهمت سند إلمين إلي مين الدين وتوزي masa faɗayi سفقين neman إلي ومن ya cire مكان سجاهل jahilci kuma ya dinga amfanar da mutane da ilimi na addini yake cewa wa innama lalle dai ni ana kasimun lalle ni mai ba mai bayarwa ne ko mai rabawa ne wallahu yu'ti Allah shine mai bayarwa kasimun anan malamai sun mai fasara shahararrun fasarori guda biyu manzo Allah yake cewa lalle dukkan wahayin da aka saukan mani da shi kasimun ina raba shi ko ina bayanin sa ga wanda aka saukan masu da waɗannan ayoyin sannan sai in yi bayani cewa wannan al'ibra bi umumi lafzi la bi khususis sababi ina fata an gane ba taɓa saukar da aya ko sura akan wasu mutane ko hukuncin da aka tambaye ni in boye shi ba kamar yadda ya cikin sahihai ne can hadisin masruf wanda yayi bayani daga Aisha radiyallahu ta'ala anha wa man haddathaka annahu katama kaza ba wanda ya baka labari cewa annabi ya ɓoye wani abu na wahayi to yayi ƙarya ne, kasimun ina bayanin wazi ina raba ayoyi inda aka ce in yi bayanin hukuncin wanda aka tambaye ni ina bayanin cewa wannan ayan ta sauka ga hukuncin abin da ka tambaye ni fasara na biyu shine qasim anan wanda Allah subhanahu ya man umarni in yi bayanin cewa wata sadaka ko wata dukiya nasu ne to ina bayani bana a akan haƙƙin wani amma wallahu yoti Allah ne yake bayarwa ko yake saukar da wahayi ina fata ana tare da ni walan tazala hadhihi al-umma qa'imatan ala amri Allah wannan al'umma ba za ta gushe ba tana tsaye akan al'amarin Allah la yadurruhum man khalafahum lalle wanda ya saba musu ko ya bin wannan addinin ba zai cutar da su da wani abu ba hatta ya'ti amrullah har sai al'amarin Allah ya zo al'amarin Allah menene al'amarin Allah wasu ka ce har sai jarabta ta zo ta Allah subhanahu wata'ala magana na biyu malamai suka ce har kiyama ta tashi ba zai gushe ba akwai mutane bayan Allah wanda ne suna umarni da mai kyau suna hani akan mara kyau to wannan kuma shi yafi aka firin jayarwa wato hata ya ce amrullah har sai kiyama ta zo wannan hadisi ne girma malamai sun tattauna a gare shi a kansa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yuridillahu bi khairin yufaqihu fi din sai suka ce a alfaqihu wane ne malami faqih malami faqih wasu malamai suka ce shine wanda Allah ya bashi ilimi na alkur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san su tun daga riwayar su da iya karatu su da kuma cikin ababe da suka kunsa an gane kuma Allah ya masa baiwa malaka na istinbat istinbatul ahkam wannan shine faqih wanda Allah ya masa baiwa na me na <clears throat> istinbat daga ayoyi da hadisi da asar amma an daga al'imamu al-hassan al-basri rahimahullahu ta'ala Hassan al-Basri yake cewa al-faqih wanda ya san fiqh shine al-zahid malami wanda ke mai burin duniya shine faqih kuma Hassan al-Basri yake cewa al-zahid malami ne mai gudun duniya shine wanda yake gudun duniya sannan bayan haka ar-raghibu fil akhirah yake kwadayin samun lahira sannan bayan haka wanda yake dawwama akan ibada Allah subhanahu wata'ala kowane lokaci sannan bayan haka albasiru bi amri dinihi kun ga mahallu shahid albasiru bi amri dinihi wanda kuma ya san fikihun addininsa wannan wa kenan al-imamu al-basri al-hasan al-basri to kamar yadda muka yi bayani khairan anan na kira ce wadda take tafilul umum saboda shart da yazo a tayyib uwa an samu hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a alqiyama ba za ta taba tashi ba hadisin ya zo cikin sahihu muslim hadisin Anas bin Malik la taqumu as-sa'atu hatta lam yabqa fil ardi man yaqulu Allah Allah subhanallah alqiyama ba za ta taba tashi ba har sai ya kasance a duniya ba a samu mutum wanda yake bawa Allah wanda yake kadaita Allah ba wanda yake cewa Allah shi kadai ya cancanta a bauta masa abinda wannan hadisin yake nufi shine ɗayan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la taqumu as-sa'atu illa ala al khalqi alqiyama ba za ta taba tashi ba sai kan yan iska da yan tawaye da fajiran mutane masu sharri to waɗannan hadisi duka malamai sun inganta su sai suka ce to ya za mu yi muƙaranan waɗannan hadisai da wannan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa walan tazala wannan tafidun nafi walan tazala Zala al-umma wannan al'umma ba za ta taba gushewa ba Ka'imatan ala Allah a cikinta akwai bayan Allah wanda suke tsaye da al'amarin Allah suna bauta ma Allah yadda ya cancanta la ya zurro man khalafa hatta ya ce amurallah har wanda ya saba masu ba zai cutar da su ba har kiyama ta tashi yanzu zan tambaye ku ni ba zan ba da ansa ba amma kamar yadda muka yi hadisin da ya gabata babu sarhal imamil mas'ala an gane ko to kuma yanzu na jefa muku ne na jefa muku wannan mas'ala tambaya ina so in ji waye zai bani ansa ya za mu eh, din ɗin wannan hadisi da hadisan nan guda biyu na wa zai ba mu ansa manzo Allah hadisin da ya zo cikin sahihin muslim ɗaya hadisin cewa alkiyama ba za ta taba tashi ba akan a face babu bayan Allah a cikin ta anan kuma manzo Allah ya ce al'ummansa ba za ta kushe ba har kiyama ta tashi face akwai bayan Allah a ciki masu bauta masa masu rike da a wannan addinin to ya za mu haɗa hadisan guda biyu na aha ku nake saurare alaikum salam نعم e eh, tambaya nan a ah, cewa hadisi na biyu wanda muka karanta a sahihul bukhari yanzu ya ce al'umma ba za su taɓa wucewa ba har tashin kiyama face akwai bayan Allah salihai waɗansu da suke rike da addini wancan hadisin kuma cewa kiyama ba za ta tashi akan bayan Allah ba duka shirarul khalq mhm. na wannan ishtiharin sa kenan amma da saura masu bacci mara ismail hadithin ta ba makbuli ba ne <laughs> idan mutum na bacci a ɓaji na na na نعم masha Allah kai kana dab da ansa wannan maganan bilgisar shi ne abin da alimamun nau ya faɗa Allah ta'ala a mai littafin alminhaj da aka ma za a iya samun wannan magana a ciki alimamun nauyi Allah ta'ala kuma shi ne abin da aka rinjayar cewa hadisin nan hadisan can da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayana alkiyama ba za ta tashi ba a ce akan fajiran mutane in iska wanda ba sa bauta ma Allah cewa tabbas a lokacin zai kasance duka haka suke an gane ko su bayan Allah da manzo Allah ya bayanin su a nan isharar su a Allah zai ɗauke su zai ransu duk da tashin alkiyama ina fata an gane duk da tashi alkiyama sai ya dauke su yana dauke su sannan sai kiyama ta zo kamar yadda muka sani manzo Allah ya bayani masihu dajjal zai zo annabi isa salam zai kashe shi abubuwa za su faru amma waɗannan ababen ga baki ɗaya idan suka faru suka gushe alkiyama bayan Allah ya ɗauran su sai tashin alkiyama ina fata ana tare da ni saboda haka an san da ya bada shine daidai shine abinda al-Imam nawawi ya yi bayani kuma shi a malamai suka rinjayar akwai waɗanda suke ganin cewa a waɗancan hadisan suna nuna cewa cewa lalle za a yi tashin alkiyama a ciki akwai bayi akwai ashirarai ɗin akwai bayan Allah akwai waɗanda ba bayan Allah ba sai dai su bayan Allah suna wani ɓangare su kuma A ashirar suna wani bangare amma dai an san farko gaskiya ita aka firin jayarwa ina fata ana tare da ni to waɗannan ƙwa'ifa da yake cewa waɗanta za a da umma ƙa'imatun al'amri la ya durran waɗanda suke tsaye akan al'amuran Allah su ne suwa al'imamu al-bukhari yake cewa su ne malamai al'imamu ahmad bin hanbal aka roito daga gare shi yake cewa su ne ma'abuta ilimin hadisi alƙazi iyad yake cewa su ne ahalus sunnati wal jama'a su ne wato wanda za su wanzu magana na nawa kenan wato walan tazalu hadhihi al-umma qa'ima ala amrillah wannan al'umman ba zai bushe ba a cikin akwai wasu mutane masu riko da addini na farko al-imam al-bukhari yace su ne malamai biyu imam ahmad bin hanbal ya ce su ne ma'abuta hadisi alqadi ilimin hadisi alqadi iyad ya ce su ne sunnati wal jama'a al-imam nawawi yake cewa bayan Allah kawai cike akwai masu fiqh ilimin fiqh wasu wasun su ilimin hadisi wasun su ma'abuta ilimin alqur'ani mai girma ina fata ana tare da ni a tayyib malamai sun istinbatin fa'idodi karkashin wannan hadisi kaɗan daga ciki shi ne wannan hadisin yana nuna cewa a dalili ne akan dalilin ijima kowa ya san ijima'i ko ijima'in malamai kun sa addinin musulunci muna da dalilai guda hudu wanda ake ittifaki a kansu alkur'ani da sunna annabi da ijima'i da fiyasi wannan su ne a masadirut tashri wanda aka yi ittifaqi a kansu amma idan muka ɗo ire-iren su masalihul mursala da su al-istihsan da shar'u man qablana da qaulus sahabi da al'urufu wannan gabaki ɗaya an yi sabani a kansu cewa suna cikin masadirut tashri ko ba sa ciki wasu malamai suna ganin suna ciki wasu ba sa ganin suna ciki amma ijma'i an ittifaqi akai kaɗan daga cikin waɗanda suka an samu wasu shawaz sun ba sa ganin wai ijma'i da qiyas wai qur'ani da hadisi ya wadatar amma malamai sun musu inkari daga cikin dalilai wannan hadisi akwai hadisi la tajtami ummati ala dalala a ummata ba za su taba haɗuwa ta ijma'i akan wani abu amma kan bata ba hadisi ne wanda yake fi sanadihi illa hadisi ma'alul akwai illa a cikinsa amma ma'anansa sahih ne ma'anansa ta inganta shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa walan tazala hadhihi al-umma qa'ima ala amri Allah dalili ne akan ijma'i sai fa'ida na biyu da suka fidda karkashin wannan hadisin wannan yana nuna cewa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai taba yiwa a ce al'umma annabi ta gushe babu malami ba ko mujtahidi mujtahid ba zai taba gushewa ba al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a fa'ida na uku wannan hadisin yana nuna falalan malamai yana nuna falalan malamai akan sauran gama garin mutane sannan fa'ida na hudu da suke suka yi bayani wannan hadisin yana nuna falalan mai alfikihu wato falalan ilimi na alfikihu sannan bayan haka hadisin yana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wasu ababe na gaibu wanda za su faru a nan gaba wato ilmi na gaibu tunda ya ce walanta zara kun ga aishi ya san da cewa ba zai yi rayuwa da al'umma har ƙarshen mai ba ƙarshen rayuwansa amma wannan duka yana cikin mu'jizozi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma har mutuwansa yau har tun daga mutuwansa har yau a al'umman sa bata gushe ya face akwai mushtahidai akwai malamai wanda suke kokarin a koyar da wannan ilimi na nan ko mu ci gaba da minti 39 a wannan juz'i na biyu mu ƙara hadisi na gaba wanda yake dama mun riga mun yi bayaninsa can kwanaki a nan karanta حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال لابن أبي نجيح عن قال صحبت من عمر إلى المدينة فلم أتبعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال كنا عند النبي عند النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بجمال فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر من قومي فسكت قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة آه طيب al-imam al rahimahullahu ta'ala yake cewa babul fahmi fil ilmi wannan babin zai mana bayani akan fahimta bangare na ilimi wato shi ilimi mun mun yi wannan bayani akan wannan matsala a farkon karatun yau daga juz'in farko zuwa na biyu cewa fikihu yana da muhimmanci sosai bayan taron hadda kuma dole zai mutum zai kasance yana da ne yana kokarin fahimtar abubuwan da yake haddacewa shi yasa karkashin ire-iren wannan hadisin da hadisin da muka karanta na farko malamai ma'abuta ilimin suka kasa ɗalibai da malamai gida ne mutane gida uku akwai wanda za ku ga zuwa hudu za ku ga Allah ya musu baiwan fahimta bai ba su baiwan hadda ba akwai wanda za ka ga ɗaliban ilimi Allah ya ba su baiwan hadda bai ba su baiwan fahimta ba akwai wanda Allah ya haɗa musu Da baiwan hadda kuma ga baiwan me da baiwan fikihu waɗannan kun ga fahimta kenan su ne wanda ka san da suka fi kowane ne samun rabauta da kuma baiwa wanda muna roƙo Allah ya azurta mu da su eh, da irin su ah, imamu Bukhari ke cewa wannan babin zai mana bayanin muhimmancin fahimtar ilimi da kuma falala na fahimta na ilimi kala yake cewa haddasana aliyu shine ali ibn abdullahi madini yana ɗaya daga cikin manya-manya malama al-imam al-bukhari ali ibn abdullahi al-madini bal al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa mastasghartu nafsi inda ahadin qattu illa inda ali ibn abdullahi al-madini mastasghartu nafsi qatt illa inda Abdullahi Ali ibn Abdullahi al-Madini tunda nake koyan ilimi na hadisi al-Imam bukhari yake cewa nayi na je wajen malamai daban-daban amma ban taɓa zuwa wajen wani malami wanda idan na zauna a gaban zan raina kaina in san cewa ni ba kowan komai bane face wajen wannan malamin nawa wato Ali ibn Abdullahi madini a lokacin da na je koyan karatu wurinsa. sai na gane cewa lalle ilmi baharun ne la sahila lahu wani kogo ne wanda wato bai da iyaka shi yasa idan mutum ya fahimci wannan bai gamata ya alfahari ko kori kori da ilimi ba ina fata an gane wanda kiga yayi kori da ilimi ko alfahari da ilimi to bai fahimci ilimi ba ina fata ana tare da ni ji yanda nitsan imamu al-imamu al-bukhari wajen fage na ilimi amma yake cewa ya raina kanshi lokacin da ya haɗu da wannan malami Ali ibn Abdullah al-Madini qala yake cewa haddathana Sufyan Sufyan shine ibn Uyayna al-Makki wanda dan Kufa ne da da karshe ya rayuwa a ina a Makka wato Makki ne kuma Kufi wanda yana ɗaya daga cikin malaman wa al-Imam Ash-Shafi'i kuma al-Imam Ash-Shafi'i yake cewa laula malik bin anas wa sufyan ibn uyayna la dhahaba al-ilmu min Allahu akbar in ba dun falalan manyan jigajigan malaman nan ba sufyan ibn uyayna da al malik bin anas da ilimin hijaz ya tafi wato da gefe-gefen abin da shafi da madina da garuruwan da ke gefen su da baka samu ilimi mai ɗimbin yawa ba in ba don falala waɗannan mutane guda biyu da suka yada ilimin addini ana tare da ni kala ce ke cewa kala li ibnu abi Ibn ibnu abi shine abdullahi Ibn yasa ya ce mani an mujahid daga mujahid mujahid wannan a bin jabr an makka ne kamar yadda waka sani an ya rasu a makka kala ke cewa sahibta Ibn umar abdullahi Ibn umar kuma ya karɓi karatu ire-iren wajen su abdullahi Ibn abbas da su Ibn mas'ud na sahibanci ibn umar wato na yi rayuwa da shi na karɓi karatu ƙarƙashinsa eh, na yi tafiya da shi irin madina nan sahibtu wato na sahibance shi na yi karatu wurinsa kuma na yi tafiya da shi zuwa madinatul munawwara malamai ma abuta ilimi suka ce wannan yana nuna mana daga makka ne suka tashi zuwa madina فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا ban ji yana ba da labarin wani hadisi ba daga manzo Allah sallallahu sai hadisi guda ɗaya kala ke cewa kunna inda nabi sallallahu mun kasance wajen annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi a bi jummari sai aka zo masa da tarin dabinu. na yi bayanin wannan hadisin lokacin da muka yi wannan hadisin can karkashin babu tarhil imamin mas'ala ala ashabi da biro. aka zo masa da tarin dabino can saman dabino inda yake ya'ya shine jumma makalisa yake cewa inna mina shajari lallai dai daga cikin itatuwa san akwai wata bishiya masaluha ka masalil muslim kwatankwacin ta dai kamar a musulmi ne aradtu an aqula hiya an-nakhla mun yi cikakken bayani a game da wannan hadisin saboda haka za a koma ma darasin mu na farko a kitabul ilmi sai a samu cikakken bayani Abdullahi bin Umar a wani riwaya yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yatahatu waraqaha a wata riwaya wala yasqutu waraqaha waraqaha yake cewa a wurin akwai manyan sahabbai akwai iyaye na ma ya rairar su umar bin khattab akwai iyayen su abubakar siddiq amma na ji kunyan magana da shi a zuciya na hiyan nakhla ina ganin ita ce dabira fa idan an asghara alqawm sai na kalle ni naga ni ne karami cikin su fa sakattu sai na nan shiru qala annabi sallallahu alaihi wasallam hiyan nakhla sai manzo Allah tsira da an ta Allah tabbata gare shi ce ita ce ita dabira a wani hadisin abdullahi bin umar ya ce a yayin da muka tashi lokacin bayan mun tashi daga majalisin muna tafiya da ni da mahaifina sai na ce ma mahaifina wato umar ibn khattab babana ai a lokacin da annabi ya jefo mana wannan tambayan a cikin zuciya na ne na ji cewa ikin da ne amma na ji kunyan faɗa yake saboda me baka faɗa bai ce na ji kunya na ga kai babana da kai da manyan sabai ire-iren su abubakar siddiq ba ku ba da ansa ba na ya za a yi ni ɗan ƙarami cikin ku in yi magana sai umar bin khattab yake cewa da ta faɗa da wannan ya fi soyuwa gare ni fiye da a ce rashin faɗan da ba yi ba malamai suka fi da fa'idodi wannan yake nuna cewa yana ya gamata yaro ya dinga daraja na gaba da shi idan ya kasance a majalisi akwai manya masu shekaru a dinga ba su girman su sannan bayan haka suka ce wannan hadisi yake nuna mana abdullahi ibn umar a kunya da karancin shekaru me ya sa bai ba da ansan me ba wannan tambaya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sannan mun yi bayani cewa an siffanta wannan bishiyar da musulmi saboda bishiyar da biyu na da wahala kaga ga ta faɗi haka ta lalace haka shi ma musulmi wanda imani ya shiga cikin zuciyarsa da wahala ka game a wato imanin nan ya fita to cikakken dai bayani kamar yadda muka yi bayani za a iya koma ma farkon kitabul ilmi za a samu cikakken bayani a kan matanin wannan hadisin al-imam bukhari baya maimaita hadisi ce akwai fa'ida in ma dai na wani bangare na matani ko kuma ya kasance akwai fa'ida na me na isnadi kun ga malamin a wancan sanadin ba shi bane a wannan sanadin kun ga idan muka lura za mu ga malamin sa a wancan sanadin shine Khalid ibn Makhlad Khalid ibn Makhlad al-Kufi nan kuma Ali ibn Abdullah al-Madini wato al-Basri ina fata an gane kun ga wannan yana cikin fa'ida ya a mana sanadi cewa ya karɓi wannan hadisin a wajen malamai da dama kuma haka ake son ɗalibin ilimi ɗalibin ilimi ba zai ka ce kawai kai malami ɗaya za ka yi alaka da shi ba za ka allaka da shi idan ka yi haka za ka mutu ba ka tsotsa ilimi yadda ya cancanta ba amma ka je wajen wannan ila wannan yayi karatu a madina ila wannan yayi a makka ila wannan yayi a sham ila wannan a basra ila wannan yayi a kufa wannan a sudan wannan a misra za ga kowane ya je ya fa'idanci da wasu malamai wanda wancan bai fa'idanta da su ba saboda haka sai ka je wajen kowane malami ka fa'idanta da yanayin fa'idan da Allah ya sanar da shi da kuma ilimin da Allah ya sanar da shi ina fata ana tare da ni to saboda haka shi yasa malamai suke cewa fikihul al al-bukhari fi tarajumihi idan kana son ka san fiqhul al bukhari wajen tarjamarsa kun ga a can ya fi da fa'idan yana halatta malami ko shugaba ya dinga jefa ma talakawansa ko ɗalibansa tambaya kuma yadda annabi ya jefa ma sahabbai a nan kuma sai ya maimaita hadisin domin nuna muhimmancin fahimtar ilimi a addini kun ga a nan abdullahi ibn umar shi ya fahimci wannan hadisin sauran kuma ba su fahimta ba kuma muka yi bayanin cewa wannan yake nuna mana cewa malami biyan da ya kai a miso wajen karatu wata nan za ga wata karamar matsala ta cije masa karamar ɗalibi da ya raina suka ga ya san an san wannan tambaya a nan za mu tsaya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya samu abin da muka yi albarka wanda kuma muka yi kuskure ya gafarta mana sannan ya sa ya zama na makabuli gare shi abin da muka yi kasance karɓaɓɓe ne a gare shi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh